Aisha me ya zafi Ban taba jin son ka ba daidai da minti ɗaya a zuciyata. Wannan shine karo na farko da taba neman abu na rasa a duniya. Zuciyata ba abin da ake siya da kuɗi bane ba. Shi wancan da ganki tare da shi waye shi? Menene matsayin shi? Me zo gurin ki? Ka san kai kaɗai nake so kuma a kullum ina jin sanka a jinin jikina. Kuma kai kaɗai nake da burin aure. ni dai ina guje miki bakin cikin ɗa namiji a irin yaudara ta ɗa namiji a cikin ɗari babu ɗaya ko ɗaya baki ɗauka ba ki cire duk wani tsoro ko a cikin zuci tun wurin ina son ka janye jikinka daga gare ni kamun na shuka maka rashin mutunci amma ban taɓa tunanin masoyi yana zama maki haka ba ƙaryar banza ƙaryar wofi. Life is full of questions. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. Don Allah ka yafe mu. Idan ki ya rufe Aisha. Wallahi na tuba ka yafe mu. <laughs> Aisha kin bani mamaki. Sadiq Moviton It On launches two brand new faces into Kannywood industry. Musbahu Aliyu aka Anfara. Bilkisu Abdullahi Nawaz. together, in love with each other. No matter the weather, they flock together, giving no room for any other. Nawaz. Na abin sha'awa matan mu da gwagwaro mun saka riga. Waya amsa kira yau mun ga yalan aro to mun rufa yanga. Sai mu ja da mara duk wanda ya gangaro shi zai shiga zuga. Rawa, Rawar babu yadda za a yi mutum ya mutu in sake ka ce kuɗi ya nuna a hannun shi ya nuna a lahira eh nike aisha Uma. Kuma yaudar ya macuciya. Backbiting, backstabbing, bluffing and belittlement. Nawaz. Who conspires with who and why? Who conquers over who and how? Da me za mu saka maka ne a rayuwa? Ba da kai nake ba, ki gaya min me dalilin aikata wannan aikin da kika yi min kafin kashe ki da hannuna kin ji ba? Karki da hukunci a hannunki. Ke muke sauraro. ina zargin da hannun wasu a cikin wannan abin ka yadda Nawaz, executive producer, Musbahu AK and Farah. Story and screenplay, Abba Harara. Nawaz, produced by Adam Isenbo and directed by Sus Oscar 442. Nawaz.